DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wasan kwaikwayonmu na yaƙi da muggan laifuka mai suna ɗa na kowa ne. ga alamu dai matasan 'yan matan nan 'yan uwan juna su biyu wato jamila da balaraba suna cikin tashin hankali a 'yan kwanakin nan idan ba ku manta ba a watannin baya ne suka gudu daga wajen azzalumin babansu kuma yanzu gashi babarsu ramatu ta riga ta mutu a kashin da ya gabata kun ji yadda suka fuskanci wani abin mamaki domin kuwa shugaban makaranta a walo ya gano inda babansu lawan yake har ma kuma ya zo da shi garin mararraba inda waɗannan 'yan mata suke zama. Baban nasu lawan ya tare a gidan da suke inda bai ɓata wani lokaci ba sai ya fara halin nasa na cin zarafinsu. A saboda haka Jamila da Balaraba suka tsere inda a yanzu suke zaune zama mara daɗi tare da Nura da Saratu. A wannan kashin na yau mai taken reshe ya juya da mujiya. bari mu ji irin hirar da aisha da abokinta kamilu suke yi a gidan shan kofi da yammacin ranar asabar <laughs> ka san kuwa kamilu zan iya biyan ko nawa ne don na ga da dolayen 'yan matan nan za su yi lokacin da shugaban makaranta ya zo musu da babansu <laughs> makaryatan banza makaryatan hofi to wai ta ina shugaban makaranta a ya samo baban nasu waye damu da ya sani abin da na sani kawai shine waɗannan 'yan iyayen za su gamu da gamansu watakila ma babansu ya ɗauke su daga wannan garin namu har abada amma kuma aikin ce shi azalumi ne ko ma menene shi idan ma shi azalumi ne ai dama sun saba da zaluncin nasa amma wani irin zalunci ne yake yi musu haka dukar babarsu yake yi ko kuwa irin ta babanki yake yi Irin ta babana? Me kake nufi da irin ta babana? Ke sabis, zo ga kuɗin ku nan. Yanzu kuwa malama. Allah ya baki hakuri Aisha, ni ban san komai game da gidanku ba, zato kawai nake yi. Kin san ko babata za ta sake yin tafiya, za ta shafe watanni uku tana aiki a ofishin jakatanci a ƙasar waje. Babana sai fushi yake da ita saboda ko da yaushe tana cikin aiki. Shi yasa ma yake aiki fiye da ita don ya nuna cewa shine mai gidan. na daɗe ina zama a wajen matar da suke biya ta kula da ni matar tana da kirki amma haba kamilu don allah ka daina mita haka ka yi tun da iyayenka ba sa nan ko ba komai ka huta da jinsu suna faɗa kullum amma ni na fi son na dinga zama tare da su ko ke ba kya so haka ne yan mata ga lissafin naku af sai yanzu to malam kamilu sai ka biya ko ni zan jira ka a waje au wato haka ne abin yake ba komai Ga kudin naki malama, na gode. Godiya nake. Kai Kamilu za ka fito ne ko kuwa dai? Gani nan zuwa Aisha. To Jamila Balaraba, ai kuwa yanzu nake tunanin zuwa wajenku na ga lafiyarku. Haɗin mamaki sai ga ku zo. <laughs> Haba Anti Maryam. To ya hutun ƙarshen makon? Kina ji Anti Maryam? Gaskiya akwai maganar da muke so mu yi da ke. Kuma ki mana afuwa saboda ɓoye miki da muka yi tuntuni. Me ke faruwa ne yaran nan? Ina jin ku. To, Anti Maryam, kin tuna wasiƙar da kika bamu daga wajen mamanmu? Kwarai kuwa. To dai wasiƙar cewa take. mama cewa ta yi idan bata dawo gida ba har muka samu wannan wasikar yana nufin ta riga ta mutu <laughs> rambatu ta mutu Allah sarki yan yaran nan <laughs> ku zo nan na rungume ku ma jikina ya bani cewa akwai wata matsala amma ba na son tilasta muku ku faɗa mini amma kuma tabbas ba wannan irin labarin nake na ran zan ji ba na san mutu fata da lafiya amma ban ɗauki abin ya yi tsanani haka ba Allah sarki yaran nan ashe kuna kunshe da mugun labari yanzu me za ku yi tun da gashi babarku da babanku duk sun mutu gaskiya dai babanmu bai mutu ba me tana nan da ransa amma yana cin zarafinku go eh shi yasa kuka gudo mararraba don ku ɓoye masa to anan muke da matsala saboda babanmu ya gano inda muke kuma ya tare a gidanmu na nan mararraba wai me kuke cewa ne a gaskiya shugaban makarantar mu ne ya samu shi malam awwalu shi ko me yasa ya muku haka na san shi mutum ne mai taimako da tausayi na san haka kawai ba zai jefa yara a cikin haɗari ba musamman ma dai a cikin gidansu muji muke bai san komai game da halin babanmu shi mala awale ya yi tsammanin taimakon mu yayi da ya sake haɗa mu da mahaifinmu Dan kada mu zauna mu kaɗai kamar wasu marayu amma zuwan sake da wuya sai baba ya fara halinsa kamar da yana yi mana tsawa yana shaye-shaye yana wulaƙanta mu kamar bola ya sa muka yanke shawarar mu gudu hakan ya yi kyau wajen malam awal kuka je kogun 'yan sanda a'a gurin su nura da saratu muka je wurin su muke kwanciya a tsan da wurin ƙasa ta ai yau kuwa a wajena za ku kwana zan taimaka muku a warware wannan matsala har abada za mu duba shawarwarin da muke da su kuma mu tattauna a kansu tare mun gode Aunty maryam hmm. idan babanku bai gan ku ba a ƙarshen mako zai neme ku a makaranta ranar litinin don haka bai kamata ku je makaranta gobe ba kar ku fita daga gidan nan sai na zo na fitar da ku kun fahimce ni eh eh anti maryam insha Allah zan warware matsalar da kaina gobe da safe af anti maryam maman mu ce ta bar wannan ambulan din ta ce mu baki menene kuma a ciki Aisha, kin lura kuwa Jamila da Balaraba ba su zo makaranta ba yau? Waye damu da zuwansu? Kamilu? Idan kuma wani abu ne ya faru da sufa. Kamar me? Ban sani ba, idan har tsananin cin zarafin da babansu yake yi wa babarsu, ya sa har ta tsere da su, har ma take nuna kamar mutuwa ta yi. Shugaban makaranta Awalu ya kira babansu don ya tambaye shi me yasa ba su zo makaranta ba, amma bai ɗaga wayar ba. Me kike cewa? shugaban makaranta walu ya yi miki maganar wawayen 'yan matan nan a'a jiyo maganar kawai na yi jamila da balaraba ba su zo makaranta ba kuma ga shi babansu ya ki amsa waya shin wannan wata alama ce da ke nuna ana cin zarafinsu kai ina ga duk da cewa waɗannan wawayen 'yan matan sun ishi mutane amma kuma ba na son wani abu ya same su fa haba kamilu kar ka zama shashasha mana ko za mu iya yin wani abu mu yi ƙoƙari mu gano inda suke oho duk yadda ka ce hmm, yanzu mu shiga cikin wannan jidalin saboda waɗannan wawayen 'yan matan shi kenan tun da bani da wani abin yi to daga ina kake ganin za mu fara neman nasu ni ma fa ban sani ba fa baka sani ba da farko ka nuna kai ƙwararren ɗan sanda ne yanzu kuma ka nuna baka san komai ba hmm. to bari na ɗan tunani af kaga waɗanda suke zuwa ashe ɓirayen kasuwan nan ne watakila za su san inda 'yan matan nan suka tafi gaskiyar ki ne fa aisha haka ne ko amma wannan tunani na ne zo mu nasaratu zo mu tsallaka titin nan ba na kaunar mutanen da na hango a wannan tsallaken haka ne nura kai ku tsaya so muke mu tambaye ku wani abu me ku ku ne kusa ku tambaye mu wani abu gani muka yi yau jamila da balaraba ba su zo makaranta ba mu babansu ya ki ya daga waya shine yasa muka damu ku kudin ne za ku damu kamilu zo nan mu tafi saratu wannan magana ta ishe ne. kuna jin za mu iya faɗa muku wani abu bayan abin da kuka yi wa jamila da balaraba me yasa kuke da zafi ne haka so muke kawai mu sani ko kalau suke iyakar ta kenan za kuma ku iya amsa mana e ko a'a da gaske ne kin damu ko aisha kin damu saboda kina lulluɓa ki jiwo magana kuma kin damu saboda ki faɗa wa shugaban makaranta gaskiyar gaba ɗayanta yanzu abin ya zo ya dame ki ko to ya kamata cikin dawo domin kuwa jamila da balaraba sun riga sun rasa babarsu yanzu kuma gashi sun sake shiga cikin wata hukumar. ni fa na gaji da jin wannan zancen kamilu zo mu tafi to gani na aisha To ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau ga alamu dai aisha da kamilu da gaske ne sun damu da halin da jamila da balaraba suke ciki duk wanda cewar aisha tana ta ƙoƙarin kada ta nuna hakan can kuma 'yan matan suna nan lafiya a gidan maryam a halin yanzu za ku iya sake sauraron wannan shirin idan kuka ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka Kada ku manta dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin ku ku kasance lafiya. Sai da muggan laifuka.